Lallai za a tattauna su kasashe da suke da hannu akan wannan magana yayin da suka gama bikin lantsuwa ta sabon shugaban Ghana. Ana sa rai za su tattauna akan matakin da suke ganin za a bi don warware wannan matsala da ta taso a kasar Gambia. kwanakin baya shi shugaba buhari ya je can birnin banjul da wasu shugabannin afirka wannan ya nuna wannan tattaunawar ta gaza cimma nasara kenan a wannan mataki na farko kenan da aka fara yi kar ka manta cewa bayan wannan ziyara shi a matsayinsa wanda kungiyar haɗin kan yammacin afirka wato ecowas ta dora wa warware wannan matsala shugaba muhammadu buhari ya tura ministansa na harkokin kasar waje ya haɗu da abokin aikinsa na ghana wanda yake shine kamar mataimaki kuma su wasu shugabanni na eh, ministoci na nan yammacin afirka suka kafa kwamiti na musamman don aje a fara gini tun daga ƙasa amma fara gano matsaloli da ke tsakanin shugabannin guda biyu a kuma fahimci ya za a yi a daidaita a tsakaninsu kafin su manyan shugabannin su zauna saboda haka fatan mu shine watakila suka samu yanke shawara za su ce ga yadda za a yi aure tun da lokaci kusan kurewa ke ta yi